yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da saduwa a majalisi na biyu a cikin tafsirin da muke yi na alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan mai albarka yau biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 440 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2019 ta miladiya muna cikin suratu tsaha, za mu ci gaba da tafsirin wannan sura aya ta tara wanda wannan tafsiri muke gudanar da shi a wannan masallaci na alfurkan a garin kano allah ya kara ma wannan birni albarka da tsari da kariya za mu tashi aya ta tara kamar yadda muka ambata na'am a'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم حديث موسى إذ رأى نارا Krishna. ku hakuri insha Allah in muka gama za mu amsa tambayoyi kafin a tashi tunda mun fara da tilawa Allah ta'ala ya ce wa hal ataka hadithu Musa kuma shin labarin Musa ya zo maka wato bayan Allah madaukakin sarki ya nutsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabbatar masa da cewar abin da yake zuwa masa abin da ya zo masa manzanci ne daga Allah kuma a wahayi da yake zuwa masa wato tanzili ne saukarwa ne daga Allah jalla wa'ala to sai Allah maɗaukakin sarki ya biyar da wannan da kissar annabi Musa wanda annabi Musa a cikin annabawa yana daga cikin annabawan da ambatonsa ya shahara a cikin larabawa saboda makwabtakarsu da yahudawa kuma a cikin al'ummar wannan zamanin ambatonsa ya yadu shari'arsa ta a wato saninta ya yadu a cikin mutane sannan kuma bisharar da annabi isa ya yi ma mutanensa na zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin karshen zamani ya bayyana musu cewar annabi zai zo muku kamar musa saboda fuskar kamanceceniya tsakanin annabi musa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da yawa to sai allah maɗaukakin sarki bayan tabbatar da manzanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya tunatar da shi da kisar annabi Musa ya zo da uslubi wanda yake mai sanya shauki da kuma kulawa Allah ya ce masa wahal ataka hadithu Musa to shin labarin Musa ya zo maka kaga wato sai ya shauki yana so ya ji menene wannan labarin Ah, shine dalilin istifami istifami ne ba waɗansu suna cewa istifami ne takriri na tabbatarwa ai wato lallai a labarin musa ya zo maka a'a ba wannan bane ba duk da yake akwai takrir a ciki amma wannan tambaya ce allah yake yi tambayar da za ta sanya shauki wato kuma da take nuna wa kulawar allah ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa abinda ma bai tambaya ba a sanar da shi Allah yana cewa to akwai wannan labarin ma a sanar da kai hmm, ba a san wato a sanar da kai wannan labarin ya zo maka domin a nuna kan cewar Allah maɗaukakin sarki cikin kulawarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanar da shi ilimi hatta na abin da ma ba a tambaye shi ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina ali ne radiyallahu anhu yake faɗa wajen yadda ya sami ilimi daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace in na tambaye shi zai amsa mu in ma ban tambaye shi ba sai ya fare ni da bani ilimin abinda ma ban tambaye shi ba sai ya fare ni to shine Allah a Allah madaukakin sarki yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam to labarin Musa ya zo maka idra anaran yayin da ya ga wuta shine hasken wuta faqala li ahlihim yana ganin haka sai ya ce ma iyalinsa iyalinsa anan ana nufin matarsa da kuma wanda suke tare da shi a cikin al-isra'iliyat kamar yadda yake a cikin a cikin sifrul khuruj an ambata cewa tare da shi akwai matarsa da ɗansa da mai masa hidima wanda yake masa kiwo na dukiyar da ya samu a madiyana kissar ta annabi musa sai allah ya fara ta da cewa idra anaran wato kissa ce mai tsawo amma kissar da allah ya zai ba mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin da ya faru gare shi yayin da ya hango wuta domin a nuna wato saukar jinsa da ya yi ga zancen Allah jalla wa'ala da farkon saukar wahayi a gare shi domin a cikin wannan ya zamanto akwai tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da karfafa yaƙininsa akan cewa hakika abin da ya zo masa haƙƙun daga Allah ne kamar yadda ya zo ma annabin Allah Musa sai daga baya ne abin da ya faru na kisar da kisar fitowarsa daga Madiyan bayan da ya je Madiyana ya zauna wanda dalilin zuwansa Madiyana kuma shine gudunsa da ya yi daga Misra saboda yana gudun fir'auna za su kama shi su kashe shi da ya je ya zauna har shekara goma ya taho yana niyyar ya koma misra ya haɗu da mahaifiyarsa ya haɗu da ɗan uwansa ya ziyarce su to a cikin hanyar tafiyar tasa shine wannan hadithar ta faru to amma da yake alkur'ani ba littafin da yake ba da labari ba ne na tarihi sai dai yana ba da labarin tarihi domin fitar da bayani na izina da za a yi lura da shi sai ya fara da bigiran lura ɗin shine wajen saukar wahayi ga annabi Musa alaihi salatu wassalam yayin da annabi Musa ya ga wuta yana ganin wuta sai wuta din nan sai ya ce ma sai ya ce ma iyalansa in ku saurara inni anastu nara ni na hango na gano wata wuta na gano wuta wato na ga wuta a nesa gani wanda yake mai sanya kauna da kuma mai sanya zabura kan abinda mutum zai je ya sami istinasi ya sami nutsuwar zuci da samun biyan bukata wanda ya nuna tsananin wato wanda yake nuna kyautata zaton annabi musa alaihi salatu wassalam da yake yi da allah a nan ya ce ma iyalansa in ku saurara kamar yadda ma a cikin suratul qasas ya ci can ma ya ce imkuthu inni anastu nara amma a cikin suratun naml Allah maɗaukakin sarki ya ce itkala musa li ahlihi inni anastu naran sa'atikum minha bi sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tasqalu bai ce ku saurara ba kawai sai ya ce sa'atikum zan zo muku to shine har wannan ba cin karo da juna ba ne. saboda shi alqur'ani kamar yadda muka sani ba littafin ba da labari ba ne littafi ne na shirya saboda haka in kana so ka fitar da labari daga cikinsa sai ka har hada ayoyinsa wato annabi musa da ya ga wutar sai ya ce ma iyalansa zan je in kawo muku da abin da kuke bukata na wato labari da zai sanar da mu hanya saboda sun bace mu hanya cikin dare ko kuma in zo muku da sanar haske wanda za mu samu wuta domin mu ɗumama kanmu mu samu jin ɗumi to da ya ce zai je sai suka ce ka tafi ka banmu a nan wajen ka tafi ka bar mu ka tafi tare da mu mana sai ce in ku ku saurara ku a nan ku jira ni in je in dawo wanda a cikin wannan akwai nuna wato yanda ya kamata wato shugaba ya kasance cewa idan wani abu wanda yake mara tabbas ne shi ya je ya fuskanci wannan ya kyale mabiyansa wanda suke karkashinsa a cikin abin da zai tabbatar musu da aminci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya ji wato wata ƙara a madina saboda haka hankalin mutane ya tashi ko farmaki ne aka kawo aka fita a je a ga wannan ƙarar wannan kururuwar da ta zo daga wata jiha ce ana zuwa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam haya akan doki ko sirdi babu yana cewa lan tura'u kada kurazana wato na riga na je na binciko babu komai ku sauka wato kwantar da ku nutsu kwantar da hankalinku to haka haka koyarwar annabawa take a mutum su zamanto mai isa matuka wajen kare iyali wajen kare waɗanda suke karkashin su to saboda haka kun ga babu cin karo da juna can a cikin suratul naml da aka suratul naml da aka ce sa'atikum Min bi khabarin bi khabarin zan zo muku da labari daga wajen wannan wuta nan kuma yace kuthu inni anastu nara yace ku zauna ni na hango wuta na gano wata wuta zan zo muku daga wato da labari zan zo muku da ta'atiku la'alli atikum minha qabasin, ina ina fata in zo muku da wato alqabas alqabas shine ɗosana na wuta wanda yake da sauran wato wanda yake da sauran dan harshen wuta a jikinsa kafin ya kone ya zamanto ba za a iya kunna wuta da shi ba shine kamar itace wanda ya fara ci kuma akwai wuta a jiki a ɗauka to wannan shine alqabas aljadwa kuwa kamar wanda ya zo a cikin suratul qasas shine garwashin bayan ya zamanto kan cewa babu wuta a jikinsa domin garwashin zai iya a koda babu wuta za a za a iya amfani da shi a samar da wata wutar idan aka sanya kiraga masu yawa da ganyaye busassu zai iya tayar da wuta shi akan kansa ko da babu harshen wuta a jikinsa saboda haka nan sai ya ce abinda zai zo da shi ko dai wuta ce wadda take mai ci ko kuma garwashin wuta sauran garwashin wuta ne ya faɗi ko wannan ko wancan amma kaga a cikin nan sai aka ce qabas haka zalika a cikin suratun naml aka ce bishihabin qabas aka ce harshen wuta wanda yake a jikin ita wato a jikin garwashi wanda za a iya dotsana da shi amma a cikin suratul suratul qasas sai aka ce a jazwatin minan na jazwa shine wato garwashi na wuta din wanda yake babu harshen wuta a jikinsa duk wannan ba nuna kan cewar sabanin kissar bane wato domin annabi Musa bai san yayin da zai je wajen wannan wuta wadda take nesa daga gare shi shin zai zamanto akwai sauran harshen wuta a jiki ko ka taci ta cinye sai garwashi kawai zai samu to a koma wanne ne shi dai biyan bukatarsa ta tabbata sawa'un ya zo da alkabas ko ya zo da aljadwa an fahimta saboda haka ba cin karo da juna ba ne bayanin hali ne na wanda ba wanda zai fahimci irin wannan sai wanda ya tattaro ayoyin alkur'ani ga baki ɗaya? kuma ya karanta shi da zuciyar cewar yana karanta wato tanzilun min hakimin hamid saukarwa daga Allah wanda yake gwani abin yabo amma wanda yake dubansa da matsayin cewar littafi ne da matsayin cewar wato ba wahayi bane daga Allah to shine shakka za ta zo ta rufe masa tunaninsa sai ya rinka ganin akwai cin karo da juna a yayin da babu wani cin karo to annabi Musa alaihi salatu wassalam ya a lokacin da a cewarsa da ya yi, la'alli a minha min la'alli minha biqabasin ina ƙauna in zo muku da garwashen wuta au ajidu ala nari huda ko kuma wanda zai ko kuma in samu shirya a wajen wutan wato a inda wutar take idan na zo zan samu shirya a nan na farko ya nuna kan cewar yana cikin halin sanyi don haka yake buƙatar don haka yake buƙatar wuta kuma yana cikin duhu don haka yake buƙatar haske to wanda ya nuna kan cewa a cikin dare ne a cikin dare yake tafiya wanda dama a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana cewar ita ƙasa ana naɗe ta cikin dare shi yasa akwai albarkar tafiya cikin dare musamman a can zamanin da yake akwai aminci ba irin wannan zamanin ba da yake babu aminci wata tafiyar a wannan zamanin cikin dare kai kanka cikin halaka ne kuma Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ka ji an ce annabi Musa yana tafiya cikin dare ka ce zaka koyi da sunnar annabawa kai ma ka ce zaka tafiya cikin dare a lokacin su akwai aminci mu ma nan in aka koma cikin halin aminci to sai mu samu wannan albarkar amma da ka samu albarkar nadewar ƙasa ka samu saukin tafiya da kuma ka samu tsare jininka da rayukanka da dukiyarka wace maslaha ce tafi maslahar tsare rai ita ce tafi saboda shi wato makasudu shari'a tartibi ake bin su tsararai shine gaba da abin da yake zai ɗauke maka wato samun takura shi samun wato sauƙi na tafiya da naɗe ƙasa da sauri wannan zai ɗauke maka wato a takura ne kawai shi kwa takura haja ce bukata ce amma tsare rai kuwa larura ce tilas ce saboda haka abin da yake na larura shi za a kaddamar ba abin da yake na bukata ba ina fata kun fahimce ni don kada wato a koyaushe mu rinka fahimtar alkur'ani da kuma nususul wahayi mu rinka ɗabbaka su a irin yanayin da muke daga kuma mu rinka amfani da manufofi na shari'a wajen samun ingantacciyar fahimta ta su abu na biyu da wannan ayat ta nuna shine kan cewa annabi musa alaihi salatu wassalam yana neman wato abin da zai sanar da shi hanya wanda yake nuna kan cewa sun bace hanya ba san hanyar da za su bi ba shi yasa yace au ajidu ala nari huda ko in samu shiriya wato a wajen wannan wuta wato ma'anar ajidu ala nari huda in samu wani wanda yake ya san hanya ya shiryar da ni ya nusantar da ni hanya wanda yake za ta kai ni ya zuwa ga wato mu dawo ya zuwa ga kan tafarki ya zuwa ga kan turba to kun ga annabi Musa alaihi salatu wassalam ya kasance cikin wannan hali na tsanani amma a cikin wannan hali na tsanani ya tabbata da kyakkyawan zato ga Allah yana da kyakkyawan zato ga Allah shi yasa ya kawo harfin taraji yace la'alli yace la'alli ina kauna in zo muku da wato wuta da za ku jiɗini da ita kamar yadda Allah ya kamar yadda yake la'annakum tasfaru lam samu jiddi wanda ya suna cikin tsananin wato sanyi suna cikin halin tsananin sanyi kuma ga duhu suna buƙatar haske kuma ga rashin sanin hanya to wannan hali ne na tsanani amma a cikin wannan hali na tsanani yake ƙauna yake fata yake kyakkyawan zato ga Allah yana neman Allah maɗaukakin sarki ya ba shi haske yana neman Allah maɗaukakin sarki ya bashi ya samun masa yana neman ya samu haske wanda zai ga hasken duniya da hasken gari sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi hasken da zai haskaka zukata hasken ruhi wanda tare da shi kuma akwai hasken duniya baki ɗaya kuma ya bashi aminci yayin da yake cikin tsoro da hanya ce bai sani ba hanyar da zai bi ya je misra sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi hanyar da zai bi ba kawai ya kai misra ba dukkan wani tsira da yake nema a duniya da lahira Allah ya bashi wannan albarkar wato a irin inaya ta Allah jalla wa'ala sai Allah ya ce falamma ataha nudiya ya Musa yayin da ya zo ma wannan wuta nudiya sai aka kira shi ba a faɗi wanda ya kiran ba wato domin a nuna cewar jin kiran shine maksudi sai aka kira shi ya Musa aka aka kira shi da sunansa saboda aka kai wanda ake baka labari zaka ce ina ya ji wannan kira shi kansa annabi hasbunallahu wa ni'mal wakil menene ne yake faruwa wallahi kuna janye mun hankali yayin da aka yayin da yayin da yaji an kira shi aka kira shi da sunansa wannan sai ya sa masa nutsuwa domin da an ce ya rajulu ko ya hada ya kai wannan sai da ƙara kiɗima domin cikin dare tsakar dare ya zo ya ga wuta inda baya tsammaninta sai ya ji sauti bai ga mai magana ba kuma sai ya ji an kira shi da abin da zai da ƙara sa masa razani kaga sai ya razana amma sai aka ce nudiya ya musa haka aka kira shi ya kai musa saboda haka kenan wanda ya kira shi ya san shi don haka bai kamata ya ji tsoro ba ko ya razana domin ga shi wanda ya kira shi ya san shi yana cewa nudiya ya Musa inni ana rabbuka ni ni ne ubangijinka bai ce ni ni ne Allah ba saboda Allah mai ba da umarni ne Allah mai wanda yake cewa abota masa ne mai ba da umarni ne mai bayarwa ne amma rabbuku wato Allah mai nema ne ku kawo wato a yi masa ibada abauta masa karba yake yi shi Allah jalla wa amma sai ce inni ana rabbuka ni ne ubangijinka rabbuka bayarwa yake mai kula ni ne ubangijinka bai ma kuma cewa inni ana rabbu ba ni ne ubangiji sai ce ubangijin naka don ya nuna kan cewar wato yana cikin inayar rabbaniya kunawa ta Allah kuma inaya kulawa irin wadda Allah ya keɓance ta ga suwa ga annabawansa domin annabawan Allah suna da kulawa ta musamman daga Allah sai Allah ya ce masa ni ana rabbuka ni ni ne ubangijinka fastami' lima yuha ni ana rabbuka na alaika. to kafin umarnin ya zo da ya ce ni ana rabbuka kun ga Allah maɗaukakin sarki yayin da yake magana akan zatinsa sai ya kawo da wato damirul mufrad damiri na shi kadai ni ni ne ubangijinka kamar yadda kuma zai zo inna ni anallahu ni ni ne Allah yayin da Allah yake magana akan zatinsa amma yayin da Allah yake magana akan ayyukansa waɗanda ayyukan Allah sun tara wato mazhari ne tajalli ne bayyana ne na sifofin Allah masu tarin yawa sai Allah ya zo da zamirul jam'i inna nahnu nazzalna dhikra mu mu ne muka saukar da ambato inna hannu muke cin gadon ƙasa wa man alaiha inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka duk abin da ya kunshi bayanin aiki na Allah sai kaga Allah yana kawo zamirul jam'i mu mu ne muka kuma dai Allah ne to amma da yake aiki ne wanda yake bayyana sifofi nasa masu yawa sai Allah ya zo da damirul jami saboda ya nuna kan cewar sifofin Allah su ne suka taru suka tabbatar da wannan aikin wanda Allah maɗaukakin sarki yake yi domin kamar gadon ƙasa Allah shi ne mai gadon ƙasa kaga wannan ya nuna cikakken ikonsa wannan ya nuna kaɗaituwarsa da izza wannan ya nuna ikonsa akan matar da kowa duk waɗannan sifofi ne na Allah sai Allah ya kawo damirul jam'i wannan fa'ida ce da waɗansu malamai suka yi ishara gare ta kamar a shekhar sha'arawi abdulwahab a tafsirin sai ishara ga wannan wanda yake nukta ce muhimmiya wadda take nuna sirri daga cikin hikimomi daga cikin hikimomin alkur'ani sai ce fahla na alaika to don haka ka cire takalmanka ka cire takalmanka na faɗi wato takalma na'al. shine takalmi wanda yake da madauri kamar sandal kenan kamar slippers ka cire takalmanka innaka bil wadil muqaddasi tuwa kai kana wadi mai tsarki tsarkakakke tuwa shine wadin tuwa yace umarni na farko da ya gaya masa shine cire takalmanka to cirewar takalman malaman tafsiri sun yi taujihinsa da taujihi daban-daban an ruwaito cewar takalman daga fatar jaki ne wanda yake mushi saboda haka ba masu tsarki ba ne sai Allah ya ce ma annabi Musa ya cire su an ruwaito wannan daga hadisin Abdullahi bin Mas'ud a cikin Tirmidhi amma hadisi ne mai tsananin rauni da bai halatta a kafa hujja da shi ba saboda haka wannan riwayar ba ta inganta ba abinda Ibn Jarir Tabari ya zaba a cikin tafsirinsa shine Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Musa da ya cire takalmansa a saboda kafarsa ta yi mubashara da wannan wadi ne albarka saboda wadi ne albarka ta sauka a wajen menene saukar albarka ta zancen Allah ya ji shi annabi Musa ya ji shi ba tare da wasu ba a wannan wajen kusancin Allah ga annabi Musa ya bayyana a wannan wajen a wannan lokacin saboda haka waje ne da Allah ya sifanta shi da at-taqdis shine tsarki ma'anar taqdis tsarkinsa shine albarka kamar yadda aka kamar yanda ibnu abbas ya fassara alwadil muqaddas yace alwadil mubarak wadi mai albarka to dan ya samu wannan albarkar shine yace wato ya cire takalmansa ba wai dan suna da najasa bane kamar yadda aka faɗa hikimar shine kafarsa ta yi mubashara da waje wanda yake mai albarka ya zama babu wani abu a wajen saboda wanda yake nuna kan cewa abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya masa albarka mutum ya yi ƙoƙarin samunsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi ruwan sama na farko idan ya zo sai ya cire kayansa ya je ruwan ya kwarara a kansa ya jige shi ya jiƙa shi ya ce innahu hadithu ahadin bi rabbihi ya ce bai daɗe da zuwa daga wajen ubangijinsa ba eh, ya zama tun da ya zo daga sama kafin ya cakuda da ƙasa ya zamanto ya farara kan mutum amma masu ciwon asma su hankali kada su je su su abin nan ɗin na'am eh ai sunna ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sunna ce amma shi alwadi to shi alwadil muqaddas wadi abinda ake ce ma alwadi shine kwari idan dutse ya to ta nan dutse ya to ta nan tsakaninsu shine kwari wannan kwarin shine a nan ne Allah maɗaukakin sarki ya kira annabi Musa ya gaya masa a inda yake yana buƙatar ya san a inda yake saboda ya ɓace hanya bai san a ina yake ba ya ɓace hanya zai ya baro madiyan madiyan kun san kamar yadda muka ambata a lokacin da muke tafsirin tafsirin qissatu madiyan a suratul a'raf cewa madiyan tana kudancin jordan tana kudancin jordan wajen mantikar da ake ce ma ma'an a nan ne inda annabi musa ya zauna har shekara goma to idan mutum zai tafi misra daga jordan zai biyo ta sahara ɗin sina ne sahara ɗin sina ga duk wanda ya tafi akan jirgin egypt air ya tafi zuwa madina ko kuma ya tafi zuwa jordan akan jirgin egypt air ta wannan sahara ɗin ake bi za ka ganta ya shi ne gabaki ɗayansa da babu wata alamar bishiya a ciki sai kuma duwatsu to su duwatsun sina turu sina su ne waɗanda suke daga arewa da junubu sina wato daga gabar teku na baharul ahmar idan ka yi arewa ka dangana cikin sahara a sina ɗin za ka tafi zuwa jordan to a nan dutsen sina yake duwatsu ne masu tsawo to a gefen dutsen gefensa na dama a nan kwarin uwa ɗin yake kuma shi kansa kwarin annabi musa ya je inda wannan hasken inda wannan bishiyar inda wannan hasken yake a jikin wata bishiya ne bishiyar tana gabar dama na wannan wato kwarin saboda haka a a shine aljanib wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila musa al-amr aljanibul gharbi shine kwibi na yamma domin wadin yana da kwiɓi guda biyu akwai kwiɓinsa na yamma akwai kwiɓinsa na gabas kuma shi gabaki ɗayansa yana daga dama wato daga kudancin yana daga wato a kudancin shi dutsen sina ɗin ne to a cikin wannan kwarin a nan kwarin tuwa yake an ce masa tuwa cewa wannan shine sunansa kamar da waɗansu malaman tafsiri suka tafi a kai waɗansu kuma malamai sun ce tuwa sifa ne na dukkan kwari wanda yake ya tsuke wanda in ka san kwari a jikin duwatsu iri-iri ne akwai kwari mai faɗi akwai kwari wanda yake mai tsukewa to shi kwarin da Allah maɗaukakin sarki ya ji yadda annabi Musa zancensa a wajen kwari ne wanda yake tsukakke shi yasa aka kira shi tsuwa domin a nuna bayani akan akan sifarsa dan haka ne ma a makka akwai wadi tuwa inda ake so alhazai kafin su shiga makka kamar yadda ya zo a hadisi su tsaya su yi wanka a wajen yanzu babu ba inda za ka je ka nemi inda za ka yi wanka eh, amma a da akwai wadi tuwa a daidai inda wani masal asibiti yake da ake ce ma mustashfa zahir a makka nan ne inda wadi tuwa yake a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka kafin ya shiga makka ya kwana sai da gari ya waye sannan ya shiga makka to kaga an kira shi wadi tuwa a makka don haka wannan ya nuna kan cewa ba wai suna ne na wadin ba sifa ce ta wadin shi yasa aka sami irinsa a makka akwai irin wannan kwar amma mafiya yawan masu malaman tafsiri sun tafi akan cewa suna ne alami na wannan wadi da Allah ya ambace shi da shi waɗansu kuma sun ce tsuwa ma'anarsa wadi wanda aka tsarkake shi sau biyu ba sau ɗaya ba kawai an tsarkake shi sau biyu saboda annabi Musa ya ji zancen Allah a nan sannan kuma annabi Musa ya karbi attaura a allunan attaura a nan a yanzu wannan wadi yana nan an gina wurin bauta a wurin bautar nasara a monastery irin wajen da ake kebewa a bauta din nan a wajen da fada-fada wanda ba sa aure wanda suke kebewa suna yin bauta suke zama a wajen wajen da ake ce ma monastery st catherine st catherine monastery ake ce masa a kuma kolin samansa a kolin saman dutsen a saman dutsen kuma inda ake inda wato ake labarukan isra'iliya suka ce a kolin dutsen sina din a nan aka saukar ma da annabi musa a taura a can saman shi ma akwai wani wajen bauta na 'yan ɗariƙar orthodox kuma akwai masallaci da aka gina musulmi sun je sun gina masallaci a can amma kun ga mu baya daga cikin wuraren da aka ce mu je mu ibada baya daga cikin wuraren da aka ce mu je mu ibada duk da Allah madaukakin sarki ya rantse da shi ya ce wattin waz zaitun <coughs> wa hadha al balad wattini waz zaitun wa hadha balad wa turi sinin wa turi sinin to turi sinin din shine wannan inda nan Allah madaukakin sarki ya magana da annabi Musa alaihi salatu wassalam innaka bil wadi al muqaddas tuwa kai kana wadi wanda yake mai albarka na tuwa wa ana akhtartuka kuma ni na zabe ka inji Allah isa matuƙa wajen nutsuwa Allah ya ce masa da kansa ya ji zancen Allah wa ana akhtartuka ni na zabe ka wato Allah ya nada shi annabci a cikin wannan akwai nuna cewar annabci nadin Allah ne zabin Allah ne ba abu ne wanda za ka yi ƙoƙari ko kuma kai ta sani kai ta neman ilimi ka same shi ba naɗi ne daga Allah mm, Allah ta'ala ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik shin su ne suke raba rahamar ubangijinka kuma Allah ya ce Allahu yasfafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaɓar yana manzanni daga mala'iku da kuma daga mutane saboda haka Allah ya ce ma annabi Musa wa ana tuka, ni na zaɓe ka Na haka a cikin wannan akwai wato kwantar da hankali da nutsuwar zuci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi kamar yadda ya zabi annabi Musa wa ana fasta fastami' lima yuha da haka ka saurara ga abin da za a yi wahayinsa gare ka wato ka yi sauraro al-istima daban yake da isma ji wanda Allah ya bashi ji baka da iko ka hana kanka ji an ce kamar imamu shafi'i da allah maɗaukakin sarki ya ba kaifin zakira ji a kaifin rike duk abin da ya ji idan ya shiga in ya shiga kasuwa sai ya toshe kunnensa saboda duk abin da ya ji haddace shi yake hatta hirar hirar banza ma da zai ji ta mutane sai su shiga sai su rike to amma wannan ji kenan amma istima istima shine ka kasa kunne ka ji shine wanda Allah ya umarce mu in mun ji alqur'ani wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu ku saurara wato ku karkata jin ku ya zuwa gare shi to haka Allah ya umarci annabi Musa yace fastami yi sauraro ka karkata kunnanka ka ji lima yuha ga abin za a yi wahayi gare ka a cikin wannan wato abin mi a godiya ga Allah ne cewa irin Allah irin umarnin da Allah ya yi ma manzanni irin sa Allah ya yi mana yace idza quri'a wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu idan aka karanta alqur'ani fa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan aka karanta alqur'ani ku yi sauraro ya zuwa ga abin da ake karantar da ya zuwa gare shi kuma ku yi kawai to kamar yadda Allah ya ce ma annabi Musa yayi sauraro ga abin da za a yi wahayi a gare shi innani ana Allah yace abin da za a yi wahayi din gare shi shine wannan innani ana Allahu shi yasa kaga kamar yadda ta zo a kira'ar abu amr da ibn kathir An niya an allahu niya an allahu ai fastami lima yuha bi anniya an allahu da cewa ni ni ne allah amma da aka ce fastami lima yuha sai ya zamanto ma yuha din wannan jumla sai ta zama ita ce jumla tafsiriya menene abin da za a yi wahayi gare ka inni an Allahu! ko kuma qira'an nafi'u inni ana Allah akan ita dai wato ya'ul mukhata wato ya'ul mutakallim da ta zo a wajen idafata ya zuwa a wajen idan harafi idan harafin inna ya shiga gare ta ko ka yi ta ba tare da ka yi mata fataha ba ka yi mata sukuni inni an Allah wanda yake shine kira'ar wato alƙura'ul arba'a ko kuma kai mata fataha kamar yadda shi na nafi'u yayi inniya ce ni ni ne Allah nan sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kansa saboda makamin makamin a bashi umarni ne inniya an Allah ni ni ne Allah la ilaha illa ana babu abin bauta da gaskiya sai ni fa ni. Don haka sai ka bauta mu to nan shine tauhidul uluhiyya nan za a sa masa taklifi dan haka ka bauta mu wa aqimis salata kuma ka tsayar da sallah li dhikri saboda tuna saboda ka tuna da ni ka tsayar da sallah saboda ka tuna da ni kada ka zamanto cikin marafkana wannan shine umarni da Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa ya kasa kunne ya ji shine cewar shi shine Allah to kun ga Allah madaukakin sarki ya ba mu annabi Musa ilimi na yaƙini da zai zamanto babu abin da zai sanya masa shakka wajen bautar Allah wanda duk ya san Allah ba abin da zai sanya masa shakka ko nawa wajen bautar Allah to shi yasa yake mabudin ilimi shine sanin tauhidi Allah ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu la ilaha illa la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika mu'minin ka sani cewar ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai ya ce ka sani wato sanin tauhidi shine zai baka yaƙini kamar yadda annabi Musa ya ji Allah da kansa yana cewa ni ni ne Allah Dan haka wanda babu abin bautawa da gaskiya sai ni fa'budni dan haka ka bauta min wa aqimi salata li dhikri kuma ka tsayar da sallah li dhikri saboda wato ambatona a cikin nan kun ga ya nuna cewar annabi musa alaihi salatu wassalam ya ji zancen allah ba da wasuɗar mala'iku ba mubasharatan ba mala'iku ne suka isar masa da wannan wahayi ba da ya ce fastami lima yuha ka saurara abin da za a yi maka wahayinsa bai zo masa da wasuɗar mala'iku ba bal abin da ya zo masa shine mubasharatan daga allah jalla wa'ala da kansa ba tare da wasuɗa ba to wannan shine fifiko da allah ya ba mu annabi musa wanda Allah ta'ala ya ce wa kallama Allah Musa taklima shi zancen Allah jalla Wa'ala annabi Musa ya ji shi kuma jinsa da yayi ji ne na haƙiƙa ba halittar zancen aka yi a cikin bishiya ba bal bishiyar da, Allah maɗaukakin sarki ya ce eh, inda ya ji zancen Allah a wajen nan ne ya samu wannan kusancin da ya ji zancen Allah ba wai bishiyar ce Allah ya halicci zancen ta yi magana ba Allah ne ya yi magana a lokacin ba wai kuma Allah maɗaukakin sarki dama can yana magana da annabi Musa ba ne sai a lokacin ne aka yaye masa isa a hijabi ya ji a a lokacin Allah ya yi zance da shi kamar yadda shekul Islam Ibn taimiyya ya bayyana wannan a cikin sharhinsa ga hadithun nuzul wanda ɗaliban ilimi za su iya komawa su karanta don su san ma'anar kusancin Allah jalla wa'ala ba wannan wai ba kusanci ba ne wanda yake nuna tashbihi wanda yake nuna kamanta Allah ko cewar Allah maɗaukakin sarki a ko cewar bushiya ta kewaye da Allah kalla da wa ta'ala Allahu wallahi al-mathalul a'la Allah ya ɗaukaka ga wani abu daga cikin halittarsa ya kewaye da shi amma Allah ya kusanta ga annabi Musa yanda ya kusanci da ya sanya shi ya ji zancensa ba tare da wasu mala'iku ba kuma a waje wanda yake mai albarka yana daga cikin albarkar shine cewar abin da yake kewaye da bishiyar su ma Allah ya sanya musu albarka su ne mala'iku da annabi Musa da suke wajen su ma Allah ya sanya musu albarka an buri man fi nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin Allah ya sanya albarka ga su waɗanda suke kewaye da wannan wuta su ne mala'iku da annabi Musa bai gansu ba da kuma shi kansa annabi Musa wanda yake a nan wajen to a cikin dukkan umar abinda Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa ka bauta mu ya haɗa dukkan abinda addini ya kunsa domin komai a cikin addini bautar Allah ne saboda haka da Allah ya ce wa aqimi salata li dhikri kuma ka tsayar da sallah saboda ka tuna da ni wannan ya nuna muhimmancin sallah yayin da aka keɓance ta a cikin jinsin ibada a cikin wannan makami na wahayi da Allah ya yi ma annabi Musa mubasharatan ya ambaci sallah wannan ya isa matuƙa wajen girmama sha'anin sallah kuma da bayyana hikimar yin sallah hikimar yin sallah shine li dhikri ay li dhikraka iyaya saboda tunawarka da ni saboda tunawarka da ni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisin da Abu huraira ya ruwaito muttafaqun alaihi man nama ani salati aw nasiyaha falyusalliha idha idha dhakaraha la kafarata lahu laha illa dhalika wa qara'a wa aqimis salata li dhikri ya ce man da ya yi bacci bai yi sallah ba ko kuma ya manta har lokacin ta ya fita bai yi sallah ba to ya yi sallar idan ya tuna ba ta da wata kafara sai wannan Allah ya ce wa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah saboda tunawa da ni wato yayin da ka tuna da Allah ka tsayar da sallah domin tunawarka da Allah wato dan kada ka manta kada ka rafkana babu abin da zai tsare mutum daga barin rafkana ga Allah jalla wa'ala irin sallah domin ita sallah musamman a inda ta zo a sifar al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kasance yadda yake za ta raba mutum daga fala saboda abubuwan da ta kunsa na yin tanaji gare ta yin alwala da fita da niyyar zuwa mutum ya sallah a cikin jama'a da fita daga gida yana tattakawa da sakina da nutsuwa yana sanin cewar wannan tafiyar da yake kowace kowane taki da ya yi ana rubuta masa lada ana kankare masa zunubi ana ɗaukaka masa daraja kuma yana cikin sallah tunda babu abin da ya fitar da shi daga gida sai haka in ya zo masallaci yana jiran sallah ana rubuta shi a kan cewa sallah yake idan ya yi sallar ya zauna bayan sallar mala'iku su ne masa addu'a suna cewa Allah ka ji kansa Allah ka yi masa rahama Allah ka karɓi tubansa har sai ya yi abin da yake mala'iku za su daina shine ya zamanto ya yi idaya kamar yadda muka karanta a cikin hadisin bukhari wato ya yi rihi to kun ga duk wannan wanda ya yi irin wannan zai haka har sau biyar a rana to ba zai zamanto cikin marafkana ba ba zai zamanto cikin waɗanda suke gafalallu ba to shine hikimar tsayar da sallah don babu abin da zai sa mutum ya tuna da allah irin wato a irin a sallah wa salata li dhikri sannan yace inna sa'ata atiya lalle ita sa'ar alkiyama wato an kira ta a saa saboda lokaci ne ayyananne iyakantacce da Allah ne kadai ya san shi atiya mai zuwa ce wato sa'ar da Allah maɗaukacin sarki zai kawo ƙarshen rayuwar duniyar nan kamar yadda muka santa inda sa'ata atiyatun akadu ukhfiha na kusa na ɓoye ta wato na ɓoye ta gare ni saboda tsananin rinsin wato saboda tsananin ɓuyanta da kasancewar wato da kasancewar ba a san da kasancewar Allah ya ɓoye saninta ga dukkan wani mala'ika da dukkan wani manzo babu wani mala'ika ko jibrilu wanda ya san sa'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ma mala'ika jibril akhbirni an sa'a ba ni labarin sa'ar alkiyama yaushe ne sai ya ce masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayar sani ba saboda haka kaga idan abin da aka ce mala'ika jibril wanda shine Allah yake aikowa zuwa wajen annabawa shi kansa bai sani ba saboda haka ta yaya za a yi kuma annabawa su sani tunda wanda za a aiko ya sanar da su shi kansa bai sani ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye saninta ya ce hatta ga kaina na kusa na ɓoye ta to amma ba zai yiwu ba Allah maɗaukakin sarki wani abu ya ɓuya a gare shi to amma abin wato ya wato Allah maɗaukakin sarki saboda ya bayyana mana tsananin uyan wannan sa'ar alkiyama yace hatta ga shi Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara ta ya ta ya ɓoye ta ga kansa to amma ba zai yiwu ba saboda wannan ba zai dace da sifar Allah ta iliminsa ba to amma fa'idar sanin shine kada wani ya taba gaya maka ya taɓa rudanka da cewa ya san tashin alkiyama ko a ce ko wani a the man who saw tomorrow nostradamus wanda suke ba da kisarsa wai wanda yake ba da wai ya ga tashin alkiyama ya ga abubuwan da za su faru wane shi babu wanda zai iya sanin wannan saboda haka duk waɗanda za ka ji suna bayyana suna cewa wai su sun sami ilimin gaibu har sun san lokacin da za a yi tashin alkiyama haka suke ta faɗa ibn qayyim ya faɗa yake cewa tun kafin zamaninsu an yi ta cewa yau sauran shekara kaza tashin alkiyama ta zo kuma suka zo aka zo lokacin ya zo ya wuce aka zo aka ce idan duniya ta shekara dubu biyu daga haihuwar annabi isa aka ce duniya za ta tashi mutane da dama sun yi shirin cewa ƙarshen duniya sun yi shirin kan cewa tashin hankali zai zo na karshen duniya sun ajiye abinci a lokacin da za a zo a shigar shekarar dubu biyu alfiya ta dubu biyu saboda an ce lokacin tashin alkiyama zai zo to allah maɗaukakin sarki ya ɓoye wannan sanin akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a domin a saka ma kowane rai da abin da ta aikata wato shine na alkhairi ko sharri saboda haka ita ce ita sa'ar alkiyama ita ce kofar shiga gidan sakamako wannan duniyar a gidan jarabawa ne lahira gidan sakamako akwai kofa da ta raba su ita ce tashin alkiyama tashin alkiyama ita kuma tashin alkiyama iri biyu ce akwai tashin alkiyama ta ɗaiɗaikun mutane akwai tashin alkiyama na dukkan halitta tashin alkiyama na ɗaiɗaikun mutane shine mutuwa man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tsaya za ta tashin alkiyama za a ajiye shi ne zuwa wannan sa'ar tukuna sannan gabaki ɗaya in wannan sa'ar ta zo sai a kora mu cikinta cikin wannan kofar sai mu shiga gidan jaza'i yanzu duk wanda ya mutu kafin sa'ar alkiyama ana ajiye shi ne a barzahu gidan ajiya rayuwar kabari ita ce albarza rayuwa ce wadda take daban da rayuwar mutanen duniya rayuwa ce wadda take daban da rayuwar mutum yayin da yake cikin mahaifiyarsa duk da yayin da yake cikin mahaifiyarsa rai ne rayuwa ce a cikin duhu yake baya numfashi a sai da numfashin uwar numfashin uwar ita ce shine numfashinsa ba ba ta hanci yake yi ba baya ci ta baki sai abin da ya zo masa ta cikin cibiyarsa kunga halin ruhi ne ransa daban yake da halin rai yanzu to haka idan mutum ya mutu in mutum ya mutu yana cikin kabari ransa yana nan zai shiga cikin wata rayuwa ta daban ba irin wannan rayuwar ba ba in rayuwar da yake cikin mahaifiyarsa ba rayuwa ce wadda yake a cikin kabari a cikin mahaifiyarsa uwar ta sosai ita ce ƙasa ita ce uwarmu a cikinta a to wannan matattara ce kowa za a tara shi a ajiye shi yana jiran kuma a wannan ajiyar in ma ka kasance cikin ni'ima wa in ma ka kasance cikin azaba Allah ya tsare mu to sannan in sa'ar alkiyama ta zo to sai ga baki ɗayan mu sai a tura mu kuma darul jaza'i litujza kullu nafsin bima tas'a sai Allah ya ce fala yasud fala yasuddannaka anha dan haka eh, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha kada wanda bai yi imani da ita ba wato ya toshe ka ya ya ɗauke ka ga barin imani da ita shine annabi musa allah ya masa gargadi da kan cewa kada ya bi waɗanda yake ba su imani da lahira ba su ɗauke tunaninsa daga imani da lahira to a cikin wannan wa'azi ne a gare mu akan cewar waɗanda ba su imani da lahira ba wanda suka ɗauka rayuwar ta duniya ce kawai to kada mu da muka imani da lahira kada mu kale su su ɗauke mu daga imani da lahira wanda babu abin da suka sani sai gina duniya babu abin da suka sani sai wannan zahiran minal hayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilu sun fala gabarin lahira fala yasuddanaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu kuma ya bi san ransa fatarda ya halaka wato sifar wanda bai imani da lahira ba shine bin san rai masu bin san rai sune wanda ba sa imani da lahira saboda sai mutum ya karyata lahira ne sannan zai yi shegantaka a duniya yadda yake so amma duk wanda yake ya yi imani da lahira ya san za a bincike ayyukansa don zai zamanto cikin tsoro wanda kuwa bai zamanto cikin wanda kuwa ya karyata da lahira to shine wanda ya hana kansa wannan tsoron alkur'ani ba zai zamanto wa'azi a gare shi ba illa tazkiratan liman yakhsha wa'azi ne ga mai jin tsoro to wanda ya karyata lahira ba zai samu wannan sifar ta khashiya ba don baya jin tsoro saboda bai yi imani za a yi masa hisabi ba to wannan shine wanda zai bi san ransa kuma Allah ta'ala ya faɗa akibar mai bin san ransa akibar wanda bai imani da lahira ba a akibar bin wanda bai imani da lahira ba da akibar bin wanda yake bin soyace-soyacen ransa ya ce fatar da sai ka halaka wato in ka bi su a kan su ɗauke ka daga imani da laran lahira za ka halaka duk wanda bai imani da ranar lahira ba ya halaka an ce lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai mu amsa tambayoyi ko har lokacin tambaya ya wuce za a yi tambaya na'am na'am minci minci biyu to shi kenan sai mu tsaya na na'am a abar a za a sanar insha ba. a tambayoyi akwai tambaya da aka aiko ta text cewa yarinya karama ya shekara tara ta fara jinin al'ada yanzu azumi ya hau kanta ne tambayar azumi ya hau kanta azumi ya hau kanta eh, azumi ya hau kanta wannan abin tausayi ne amma hukuncin ɗaukan nauyi na farilla akan mata da fara ganin al'ada shi ne alamar balaga Allah maɗaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi an rufi alqalamu an salat as-sadi hatta yahtalim Allah wato an dauke littafin taklifi ɗora nauyi akan mutum guda uku na farko shine yaro har ya balaga al-ihtilam shine balaga bulugul hulum shine hankali to shine ga yaro ya zama to yayi mafarki haka ma ga yarinya ga mace kuma ya zamanto cewar ko ta fara al'ada farin al'ada ga mace ga yarinya shine shigarta a shine dauka isarta matukar balaga kuma wannan ijima'i ne ijma'i ne na malamai cewa yarinya komai karancin shekarunta idan ta ga al'ada ta balaga kuma ta kalif sun hau kanta saboda haka yara iyaye sai su kula da yarinya wadda take irin wannan a nuna mata irin abubuwa waɗanda yake ya kamata a ce ta sani na irin canjin da take gani a jikinta da kuma yadda za ta yi kaffa-kaffa ta tsare kanta daga a shararai na maza da mata sannan kuma a nuna mata muhimmancin ibada sallah ta zama farilla a kanta haka zalika azumi allah ya sare mata sannan in ba za ta iya azumin ba haka za a za ta ringa kokari har sai idan ya zama cewar zai mashakkar za ta yawa a gare ta wanda ake ganin za ta galabaita to shine a duk lokacin da ba za a ce ta rinka sha ba sai dai idan ta gaba in ba za ta iya kaiwa ba saboda tana nema ta galabaita to sai ta sha amma kashe gari za ta sake tashi da niya ta yi kokari in ta kai shi kenan in ba ta kai ba kuma sai dai idan likitoci ne suka bayyana cewa tana da larurar da cewa ba za ta iya azumin ba kuma ana neman shaidar likita guda biyu haka zalika musamman a cikin wannan yanayi na zafi jiya bayanin da na yi waɗansu kada su fahimta cewa wai na ce duwanda wanda ya ga dama a saboda tsananin zafi zai sha azumi ai ba haka aka ce ba ko za mu kai wanda yake cikin larura saboda rashin lafiyar sukari ko masu rashin lafiyar alsa wanda azumin nan zai sanya su su galabaita ba za su jira sai sun suma ba sannan za su sha azumin daga sun ji alamun za su galabaita sai su sha azumin domin hukuncin rashin lafiya ya hau kansu su rama bayan azumi ba cewa aka yi saboda tsananin zafi yanzu an ba da license wanda yake ganin zai sha wahala kawai kada ya azumi a'a ba wanda ya faɗi haka sannan wannan ya ce Allah jalla wa'ala ya gafarta wa malam ya kara masa hasken imani da takwa amin ɗalibin ilimi ne da nake halartar wannan majalisi na tafsirin alkur'ani daga nesa na ji kana yawan ambatan tafsirin ibn ashur don Allah menene cikakken sunan tafsirin sannan ko yana da wata maziya a tsakanin tafsiran malaman zamani a sharuwa lafiya na gode eh tafsirin sunansa at-tahrir wat tanwir at-tahrir kuma mai tafsirin shine at-tahir muhammad ibn ah, tahir ibn ashur malami ne na tunisia wanda ya mutu a shekara ta 1930 da yan kai saboda haka bai kai shekara 100 da rasuwa ba a wancan karnin ya rasu na miladiya yana daga cikin malaman zamanin nan mizar tafsirinsa shine tafsiri ne da malamin Allah ya ba shi zurfin sanin lugar larabci saboda haka yana fitar da ah, wato ah, hikimomi na balagar alkur'ani sannan kuma gashi da zurfin sani a maqasidush shari'a malami ne na usul da maqasidush shari'a ya rubuta maqasidush shari'a littafinsa maqasidush shari'a littafi ne babba kamar irin littafin al almuwafaqat wanda ya bangare akan almaqasid manufofin shari'a sanin asrar da hikimomi na hukunce hukuncen shari'a wanda sanin su yana daga cikin abin da yake taimaka ma malami wajen wato fassara alkur'ani da nusus na shari'a musamman yadda zai san zai dabbaka su a cikin zamanin da yake ciki to kuma daga cikin wani miza ta uku ta wannan tafsiri shine kan cewa malami ne wanda ya ga farkon wannan zamani da muke ciki na wato a kaucewar duniya ta wayi gari babu sauran khilafa ta musulunci an kakkasa kasashen musulmi da mulkin mallaka duk da yake a lokacin da yawa kasashe ba su samu mulkin kai ba mulkin turawa ya zo ya ɗabbaka kansa a cikin kasashen musulmi saboda haka al'umma musulmi ta shiga cikin wani sabon yanayi to yadda malamai suka fas irin malamai irinsu su fassara irin wannan yanayi da yadda hukuncin Allah ya kamata ya zamanto da yadda za a ɗabbaƙar da ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan zamani irin wannan yana daga cikin mizan wannan tafsiri domin ba ko waɗanne ne daga cikin malamai da suka tara ilimin da kuma suka ga zamani ba suka rubuta tafsiri in ba irinsa ba sai kuma kamar alusi sai kama a rashid eh, muhammadun rashid eh, eh, rida da kuma kamar yanzu su a asharawi da kuma kafin shi su shekh al-amin Allah ya ji kansu baki daya sannan akwai alhaji mamuda zangon kabo pharmacy ba shi da lafiya an yi masa aiki muna roƙon 'yan uwa musulmi su saka shi aikin su shi a cikin addu'o'insu Allah ya ba shi lafiya Allah ya tayar da kafadarsa kuma kuma Allah ya ba mu lafiya wanda ya tuba daga laifi idan aka tambaye shi ya taɓa yin laifi saboda ya tuba shekaru da dama bai yi ba zai iya cewa bai taɓa yi ba to idan me ba a tambaye mutum ya taɓa yin laifi mala'ika ne ai ba mala'ikan mai tambayar kabari ba ne da zai zo yi maka tambaya saboda aka kai ma kada ka bari sai ka zama kamar da kanka cikin mabiyan fir'auna fasta haffa qaumahu fa ata'u ka bari wani ya wasa da hankalinka a kada ka yi babu dalilin da za a tambaye ka wannan abu laifi tsakanin mutum ne tsakanin bawa ne da Allah bal manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana abin daga cikin abin da Allah baya so shine mutum yayi laifi laifi Allah ya masa sutura ya rufa masa asiri ba wanda ya sani kashe gari so ya zo ya wayi gari ya zo yana cewa kun ga ku jiya abin da nayi ai nayi kaza nayi kaza nayi kaza kamar yana alfahari akan cewa ya saba ma Allah to Allah yana makatu Allah yana kin wannan kuma yana ɗaya daga cikin asbab ɗin da suke sanya a toshe wa mutum taufiki ya zuwa ga tuba saboda haka ba ruwan mutum da wannan kuma kai kanka wanda kai laifi kai itikadin cewa idan dai ka tuba baka da sauran laifi amma baya daga ba za ka je kana faɗa cewa baka taɓa saba ma Allah ba ko baka taɓa yin laifi ba wannan ma yana daga cikin ujubu yana daga cikin jiji da kai da mamakin kai wanda yake zuciyar wanda yake yana daga cikin taskiya, Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kada ku tsarkake kawo kanku idan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi neman gafarar Allah yana cewa Allahumma inni astaghfir Allahumma firli ma Allahumma dhanbi kullahu ma alimtu minha wa ma lam a'lam Allah ka yafe min zunubai na ga baki daya wanda na sani da wanda ban sani ba zaka ce baka taba yin laifi ba ka san ma watakila ka yi laifin ko tuban ba kai ba saboda haka wanda ka tuba din shine ka sani wanda kuma fa baka san shi ba ma ballantana ka tuba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman gafara Allah daga abin da yake bai tuba ba saboda haka ku daina irin wannan yawanci irin hirace hirace da ake zama a majalisi an dan soma samun riko da addini in ana hira sai ka ji kuma an fita daga cikin tarbiyar addini to wannan yana daga cikin kuskure ba haka ake mu'amala da Allah ba sannan wannan yace ce ni ma'aikacin gwamnati ne sai bashi ya yi min katutu sai na ranci kuɗi mai ruwa a banki don na biya waɗannan basussukan da ake bina kuma wasu daga cikin basussukan sun shafi sana'ata malam yaya matsayin wannan addinin musulunci kuma yaya matsayin dukiyata Allah ya ƙara ma malam lafiya ya kuma kiyaye shi daga sharrin dukkanin abin halitta amin wannan abin da ka aikata yana daga cikin kaba'iru dhunub dan haka ka tuba ga Allah jalla wa ala ka tuba ga Allah kuma kai niyyar ba za ka sake ba kuma wannan bashi a kai gaggawa ka biya shi abinda kake bayarwa na kudin ruwa a koyaushe ka bayar kana saban Allah to amma su banki ba za su yafe maka ba ba za su yafe na ji labarin cewar haramun ce don haka ba zan baku ba ba za su kyale ka ba sai su sayar da gidanka don haka ba yadda za ka yi sai ka biya su kuma kana ta neman gafara Allah kar ka sake wannan al'amari amma dukiyarka da sana'arka abin da yake a kayi tunda wannan aika ba ribar ka karba ba kai ne mai bayarwa duk da yake mai bayarwar shi ma yana cikin la'anar Allah amma ba ta da alaka da sana'arsa da dukiyarsa da yake nema dukiyarsa da kake nema duk da yake ka karbo ne daga bashi wanda ka karbo da ruwa ka sarrafa ta sarrafawa ta halal saboda haka wannan halattacciya ce a gare ka sai dai kai ma idan ka yi ba ka ba da bashin da ruwa ko ka je ka sa dukiyar domin ka samu interest to in ka sa a cikin savings ko fixed deposit don ka sami interest to wannan interest ɗin da ka samu shi ne za ka fitar da shi ya zamanto wato a ka kubutar da dukiyar haramun amma sauran dukiyar ka insha Allah halattacciya ce a gare ka sai dai ka ka dawoma cikin istighfari kuma kada ka koma wannan hanya saboda halakar da ke cikin ta to sannan akwai sanarwa na bukatar tattara agaji domin tallafawa 'yan gudun hijira wanda suke a ƙasar borno wanda kun san tawaga da aka yi na haɗakar malamai da ƙungiyoyin taimaka ma al'umma sun daga nan masallaci an taɓa tara irin wannan taimako daga garin nan na kano aka yi motoci tirela-tirela aka je aka kai musu agaji to ana shirin cikin azumin nan ma a sake kai wannan agaji don haka ana kira ga 'yan uwa waɗanda ya fuwace allah ya fuwace musu su bayar da gudunmawa ta kaya da kayan abinci da kuɗi za a iya kawo kayan abinci ɗin da tufafi da dukkan wani abu wanda yake na taimaka ma rayuwar ɗan adam ne za a iya kawowa wannan masallaci in aka kawo a ƙaddamar ko wajen ɗaya daga cikin ladanai ko kuma a kai wajen masu gadi wanda suke kusa da ɗakin janareta haka zalika akwai akawunt da za a iya turawa shine akawunt ɗin a bankin ja'iz da sunan nusa'id humanitarian initiative nusaid humanitarian initiative ko kace nusaid nusaid ne amma suna cewa nusaid kamar an mayar da kalmar ta turanci asali ta larabci ce nusaid lambar account din shine 0000 uku shida sufili shida biyar bakwai uku sufili sufili sufili wato sufili guda uku uku shida sufili shida biyar bakwai uku Allah ya ba da ikon taimakawa Allah ya kawo ɗauki ga waɗannan 'yan uwa namu sannan akwai mutane dama da suka nemi mu musu addu'a kuma ma muna buƙatar mu yi addu'an mu yi addu'a zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu musamman wannan gari namu ana nema a tada fitina a wannan gari namu a kawo abin da zai rarraba kan jama'a daga waɗanda suke muna kyautata zaton kan cewa ba kyakkyawan nufi gare su ba haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da aminci da zaman lafiya masu ƙoƙarin kawo tashin hankali da abin da zai rarraba kan jama'a da kawo fitina a cikin wannan al'umma Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar da aniyar su a kansu Allah ya shagaltar da su da kansu ya saukan musu abin da zai shagaltar da su da kansu da kansu Allah kuma ya sanya dukkan mummunan shirin da suke yi ya koma a kansu waɗanda kuma suke masu hankali masu kyakkyawan nufi a kan a cikin su Allah ya ba su ikon sanya su su zo su yi abin da yake shine daidai Allah kawo mana lafiya da zaman lafiya kawo mana kwanciyar hankali musamman a wannan lokaci na wannan wata na Ramadan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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير في بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم من أراد إفساد أمننا واستقرارنا اللهم عليك به يا قوي يا عزيز